Al'ummar garin dangi shalkwatar karamar hukumar Kanam a nan jihar Filato sun bayyana fargabar abin da ka iya biyo baya bayan wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun fasa ofishin 'yan sanda da ke garin na dangi suka kashe ɗan sanda guda suka kuma yi awon gaba da makamai. A cewar waɗanda na zanta da su ta wayar tarho wanda saboda dalilan tsaro ba su yadda in bayyana sunayen su ba sun shaida mun cewa yanzu haka mutane na cikin fargabar abin da zai iya biyo baya duk da cewa ba wani tashin hankali a garin. abin da ya faru wayansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ne ba suka zo police station misalin karfe biyu na dare suka atakin police din da suke aiki a wurin suka kwashe bindigogin so sun kashe police guda daya to amma yanzu ku da kuke wurin yaya yanayin wurin yake Eh, wannan wuri lami lafiya ba matsala ba komai to sai dai zaman fargaba amma ko tashin hankali ko wani abu babu komai ko wani harkar shi yadda ya kamata sai dai hankali ba zai kwanta ba tunda an ce mutanen nan ba a san ko su wane ne ne ba da sabon dari yau kenan mm. muke samun labari wasu sun kawo a tashi a san ko da wane ne mm. an kashe polis guda daya an ibo bindigogi aka tafi da to kin ga ai bayan police station din ba a ce an na wani ko an taba wani ba ya police din kawai da suka shiga suka abin da za su yi suka fita suka yi tafiyan su shikenan mu ma da yake abin ba wai ya faru idona na ganin al'umman bane kawai da safe ne da aka tashi aka tashi da wannan labari a yanzu dai abin da kawai ake ciki shine a ah, dangi ya girma shi har mutane za su iya shiga su yi na irin wannan hasu da duk irin waɗannan maganganu dai za ki samu ana ɗan babbaɗa a gefe-gefe amma bai hana mutane al'amuransu da shigulgulansu na yau da kullum ba. Daga yankin Gana wuri da ke karamar hukumar yankuwa, shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Filato Muhammad Nura Abdullahi ya ce a jiya an kai hari an kuma kashe mutum guda inda ya buƙaci hukumomi da jami'an tsaro da su ɗau matakan gaggawa don daƙile lamarin. Jiya da dare kamar karfe takwas da rabi zuwa tara bindigogi suka shiga gama wuri suka fara harbi sporadic haka suka samu suka kashe mutum daya sannan suka jiwa mutum uku ciwo yanzu mun kokari mun tafi gurin mun zauna da mutanenmu mun ba su hakuri don haka muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro muna roƙo mun durkusa a ƙasa muna roƙon su to Allah su yi duk abin da za a yi su hana rikicin jihar Kaduna shigowa da Plateau muna neman gwamnati ta ɗau mataki wanda za ta magance wayannan abubuwa kar su ci kokarin da na yi don jin bayanai daga jami'an 'yan sandan jihar Filato ya ci tura. Domin kuwa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Filato Tena Tiyobef ya ce har ya zuwa lokacin da na tuntuɓe shi bai samu cikakken bayanai da zai iya zantawa da ni ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.